والبركة في التجارة ووعد بالرفق الوفير للتاجر الصدوق وجنبه الخسارة وألهم الألسن له بالثناء وبوأه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع على النيات الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدف الدين الحنيف والمحذر للتجار من الغش والجشع والتخفيف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الصدق والأمانة والشرف أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحق المبين وأن نكون في معاملاتنا من الصادقين قال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وذو الغش مرحوب وذو النسح آمن وذو الطيش مدحوب وذو الحق يخلد وذو الصدق لا يرتاب والعدل قائم على طرقات الحق والجور أعوج وأخلاق ذي التقوى وذي البر في الدجى لهن سراج بين عينيه يسرج أيها المسلمون إن التجارة من أشرف الأعمال ومن أطيب الكسب إن كانت من حلال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أخرجه الترمذي وحسنه وعلى التاجر أن يرائي فيها الأمانة والكمال إرضاء للكبير المتعال وأن زرع الثقة بين أهلها أساس النجاح والغش والتدليس فيها يجنب طريق الفلاح ويبعث في النفوس عدم الإجنان ويفقد الناس حينئذ الثقة والأمان عباد الله لقد شرع الله تعالى السعي للرزق بالأسباب المباحة لينال بذلك التاجر السعادة والراحة وذم الله عز وجل الغش وأهله في القرآن وتوعدهم بالويل والخسران فقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اغتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجرم الجسيم حين مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا أخرجه مسلم أيها المؤمنون إن مما شاع وزاء تدليس العيب والإخفاء والغش في البيع والشراء بطرق شتى وأساليب عدة فتارة يكون هذا الغش في ذات البضاعة وتارة في عناصرها أو كميتها أو وزنها أو صفتها أو مصدرها فمنهم من يقوم بإبدال بلد السنء ببلد آخر عرف أنه عرف أن له جودة الصناعة غش غشا للناس وترويجا للبضاعة ومنهم من يعرض المستعمل أنه جديد سلبا للاستكثار من الحرام ومال مزيد ومنهم من يخلد مع السلعة الخالصة النقية مغشوشا ليزيد في الكمية ومنهم من يروجها بالحلف والأيمان الكاذبة الأيمان الكاذبة الآثمة وأنها بباعة ذات صفات ملائمة وقد سوق بذلك بضاعتها ولكنه زرع من المال ولكنه نزع من المال طيبه وبركته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للصنعة الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة متفق عليه وغير ذلك من الصور والأعيب مما يبعث في القلوب الأعاجيب فيجب الأخذ على أيدي هؤلاء الظلمة ومنؤهم من هذه الأفعال الملومة والنصيحة لهم بكف الأذى عن المسلمين وتعليمهم ما يجهلون من أمور الدين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنسك لكل مسلم أخرجه البخاري ومسلم سليم القلب من صور وغش إذا ما أضمر الغش اللئام تحل عن الخديئة وهي حزم وفي الآداء جياه همام أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وتعاملوا فيما بينكم بالبر والصدق والبيان وإياكم والكذب والغش والكتمان عباد الله عباد الله تأملوا فيما تأتونه من معاملاتكم ولا تتساقطوا على الحرام لتنفقوا بضاعتكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم واحفظوا عليهم أموالهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما واعلموا عباد الله أن مضار الغش كثيرة وأواقبه جد خطيرة فهو طريق إلى النار وسبب لتسقط الجبار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمخر والخداع في النار أخرج ابن هبان والطبراني وهو يحرم البركة في المال والعمر وقد يمنع إجابة المضطر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يريد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أخرجه مسلم عباد الله وهو دليل على نقصان الإيمان والدين والبعد عن الله وعن ثقة المسلمين وأنه سبب لتسلط الزلمة والكفار على الأموال والأعراض والديار قال الحيثمي وهذه القباح التي ارتكبها ارتكبها التجار والمتسببون وأرباب الحرف والبضائع سلط الله عليهم الكفار فأثروهم واستعبدوهم وأذاقوهم العذاب والحوان ألوانا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya alkhairi da albarka a cikin kasuwanci kuma ya alkawari da riba mai yawa ga ɗan kasuwan da yake mai gaskiya kuma Allah ta'ala ya nisanta shi daga hasara kuma ubangiji ta'ala shine mai cusawa harata wato su dinga yabon dukkan ɗan kasuwa wanda yake mai gaskiya mai amana kuma zai zaunar da shi ranar alkiyama tare da annabawa da siddiƙai da shahidai ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma shine mai tsinkaye akan niyoyin 'yan adam Allah ta'ala babu abin da yake buya masa a cikin sammai ko kasai ina shidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi bawansa ne manzonsa ne wanda ya aiko shi da wannan addini wanda yake miƙeƙe. kuma shine mai tsoritar da yan kasuwa daga algush da tauye mudu sallallahu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa ma'abota gaskiya da amana da ɗaukaka bayan haka ya ku bayin Allah ina muku wasiti da kaina da jin tsoron Allah mai gaskiya mai bayyanar da gaskiya kuma ku kasance a cikin mu'amalanku daga cikin masu gaskiya ubangiji ta'ala yana cewa ku cika mudu idan za ku aunar kada ku kasance masu tauye mudu a wajen kasuwancinku ku yi awo da sikeli wanda yake na adalci na daidai kar a dinga tauye mudu kar ku dinga tauye wa mutane abubuwansu kar ku dinga barna a bayan ƙasa kuna masu ta'adi idan za ka siya wajen mutum ka siya da kwanon awo wanda yake na daidai kar ka tauye masa kar ka ƙara ka tauye masa amfaninsa sannan kuma in za ka sayar masa nan ma ka sayar masa da kwanon awo na daidai na adalci ka cika masa mudu kar ka tauye masa sannan idan sikeli ne ka daidaita shi yanda ake bukata kada ka ƙara gudunsa ya zama baya bada abin da ake bukata sawa'un na sai da kayayyaki ne ko na sai da mai ya kasance dukkan wanda yake zaluntan bayin Allah to ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai sanya shi a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ce kar ku tauye wa mutane abubuwan su idan kun yi haka ya zama kuna barna a bayan kasa dukkan wanda yake algush Allah ta'ala zai sa masa razani a cikin zuciyarsa wanda ko yake nasiha wa musulmi yake musu adalci zai kasance amintacce bai da matsala a rayuwarsa dukkan wanda yake wato ainihin ma'abocin adalci ne ma'abocin gaskiya zai zama mai walwala zai zama bayi da shakka ina mai tsaye da adalci Allah zai tsora shi akan hanya ta gaskiya domin zalunci karkataccen abu ne ma'abota dabi'u masu kyau masu tsoron Allah masu yin gaskiya a cikin mu'amalansu za a gan su koda a cikin duhu akwai alaman haske na imani a tare da su wanda wannan haske yake kullowa tsakanin idanunsu ya ku musulmi hakika kasuwanci yana daga cikin mafi ɗaukakan ayyuka kuma yana daga cikin mafi tsarkin sana'a amma idan ya kasance kasuwanci na halal ne baka shigar da haramun a ciki ba an ruwaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan kasuwa mai gaskiya amincece wanda yake da amana baya zaluntan al'umma baya musu ha'inci Allah zai tashe shi tare da annabawa ranar alkiyama da siddiqai da shahidai imamu tirmidhi ya rawaito hadisin kuma hadisi ne wanda yake ingantacce wajibi ne ga ɗan kasuwa ya kiyaye amana da cika alkawari na harkan kasuwancinsa domin ya samu yardan ubangiji su subhanahu wataala madaukaki kuma hakika shuka aminci tsakanin yan kasuwa Fandishon ɗinsa shine wato ainihin amana kuma abin nan fandishon ɗin cin nasaranka da ribanka da cin nasara a kasuwancinka shi ne ka zama mai amana idan baka da amana daga nan ka rusa harkan kasuwancinka algush da boye aibi yana nisanta mutum daga hanya da zai samu wato nasara a kasuwancinsa za ga yana ta yi saboda rashin gaskiya amma yana ta samun matsaloli yana ta shiga damuwoyi a cikin kasuwancinsa saboda rashin amana da riko da gaskiya sannan rashin amana da algush da boye aibi hada tsoho mai kyau da da mai hada tsoho da sabo ko mai kyau da mara kyau yakan sa mutum ba zai samu nitsuwa da kai ba idan yana harkan kasuwanci da kai sannan kuma yakan sa mutane su rasa aminci tare da kai su dinga kallon kama a inci ba mai amana ba ba za su yi hudan kasuwanci da kai ba ya ku bayin Allah hakika ubangiji ta'ala ya shir'anta mu tashi tsaye mu nemi arziki ta hanyar sabbuba waɗanda suke na halal ka nisanci haramun sannan ka nemi arziki daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala domin domin kasuwa yana samun arziki da hutu da kwanciyar hankali idan sana'arsa ta zama ta halal ne ubangiji ta'ala ya zargi algush da masu yin algush a cikin alqur'ani kuma yayi musu alkawari da cewa ranar lahira da su shiga uku da su shiga wutar jahannama sannan kuma za su kasance masu asara Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuke tauye mudu ku sani azabar Allah ta tabbata a gare ku wani kwari a wutar jahannama za a jefa waɗanda suke tauye mudu su ne waɗanda idan za su auna a wajen mutane za su cika amma idan za su aunar wa mutane kuma sai su tauye musu mudun ba za su cika ba ubangiji ta'ala ya ce waɗannan ba sa tamanin za a yi tashi alkiyama ne ranar da za su tsaya a gaban ubangiji subhanahu wataala a yi musu tambayoyi idan suna tina wannan ranar su ji tsoron Allah su daina yin algush su daina ainihin wato tauyewa mutane abubuwansu ubangiji subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar dangane da wannan laifi mai girma shine alhush ya wuce wata ran wani masaki wato ainihin na abinci daro na abinci na wani dan kasuwa ya shigar da hannunsa a cikin garin da ya shigar sai ya ji damshi tan kasan akwai sanyi sai ya ce wa mai sai da wannan garin sai ta ah, ya kai mai wannan abincin ya kai mai wannan garin me ya faru haka sai ce ai ruwan sama ne ya jika garin sai manzon sun ce to me yasa ba za ka sa jikakken a sama ba domin mutane su gani kaga idan mutum gaskiya yake so sai sa jikakken a sama sai manzon sun ce to dukkan wanda yake albush baya tare da mu to da ka idan kayanka yana da aibi akwai mai kyau akwai mara kyau to ka sa mara kyan a sama saboda wanda zai saya ya zo ya ga wannan aibin ya sai shi da sa in ko kasa a kasa ai shi a matsayin mai kyau ya saya sai ya je gida idan ya ya komo mai ku sani yana daga cikin abun da ya yadu a cikin al'umma shine boye aibi na kayan sayarwa da yin algush a cikin tsaye da sayarwa ta hanyoyi daban-daban ta dabaru daban-daban wani lokacin algush din yakan kasance a cikin abun sayarwa shi kansa abun sayarwan ba mai kyau bane sai a masa fenti a lullube maka aibinsa ne sai a nuna maka cewa mai kyau ne wani lokacin kuma sinadarin da aka hada abun ne ba mai kyau ba ba hada shi da abubuwan da ya kamata a yi ba idan kujera ce an riga an lullube ta da yadi ka ta san da ka yi ta ba mai kyau bane mara kyau ne to ya kamata a dinga bayyana irin wannan sannan wani lokacin adadin bai cika ba sai a nan dai a nuna maka ya cika alhalin bai cika ba wani lokacin ba kilo ba ne sai a ce maka kilo ɗaya ne ko kilo biyu domin baka nan aka auna aka kulla a leda wannan duk algush ne Allah zai tambaye ka ranar kiyama wani lokacin daga siffansa ne sai a siffanta maka shi a nuna maka shi cewa mai kyau ne alhalin kuma ba mai kyau bane wani lokacin daga inda aka kera abun sai a ce maka wannan ai kiran Japan ne alhalin kuma kiran China ne domin an san Japan ya kera abubuwa wanda suke wato ainihin masu inganci misali wani lokacin abun ba mai kyau bane sai a nuna maka cewa mai kyau ne ko kuma kasar tana yin mai kyau sai a je a bata kwangilan yin mara kyau a bisa suran mai kyau din sai a biya su su yi ainihin ɗan jabu sai a zo ana sai da shi a matsayin wato ainihin original ne kamar yadda wasu 'yan kasuwanmu suke zuwa china ana musu wannan dukkaninsa haramun ne kuma algush ne a shari'ar musulunci dukkan wanda yake wannan baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin mutum zai kawata abun sa, ya san ba da kyau bane domin ya kara masa farashi alhalin ba wanda yake da farashi bai gima bane hakika wani ya yakan kawo tsohon abu sai zo ya sai da shi a matsayin sabo ba zai bayyana cewa tsoho bane wannan dukkan sa algush ne wanda Allah zai tambaye ka ina yin haka ne domin ya yawaita haramun a cikin dukiyarsa wai zuciyarsa dukiyarsa ta haɓaka amma kuma ko da ta haɓaka din ba zai taɓa jin daɗin wannan dukiyan ba kuma za ta kasance masa bala'i da masifa ranar kiyama akwai wanda yake tuɗanya mai kyau da mara kyau sai sai da shi a matsayin mai kyau wannan wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne sai a zo a haɗa sai ainihin adadinsa ya ƙaru sai a sai da shi a matsayin abu mai kyau ne duka wanda yake haka ya sani yana algush kuma zai haɗu da ubangiji subhanahu wataala wani ko rantsuwa yake ta ƙarya ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa wannan kayan mai kyau ne ko ni ma kaza na saye shi ko duk kasuwan ba inda zaka same shi a wannan farashin ko ɗazu ma an tsaya haka ban sayar ba kuma alhalin ƙarya yake yi dukkan wanda yake wannan to yana kwashe albarkar kasuwancinsa hakika abun sayarwa yana samun wato ainihin daraja ne da ɗaukaka da albarka idan ya zamana an sa gaskiya a ciki babu algush a ciki amma dukkan wanda zai siffanta abun sayarwarsa da siffofi mai kyau sannan kuma ya zama bayi da kyau din domin ya daga farashin kayansa to wannan ya cire albarka da tsarkin wato ainihin abun sayarwarsa sai ga kasuwancinsa ba zai yi albarka ba hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya tada shi yake ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa manzon Allah sallallahu yana cewa rantsuwa tana ƙara wa kaya farashi amma kuma tana ragewa wato ainihin kasuwancin albarka ko da ka sai an siya da tsada to ka sani kuma abun bai zai albarka ba sai ka je ka yi asaran kuɗin ko ka je ka kashe su a inda ba su da amfani kaga abin da ka samu na riba bai yi albarka ba wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi da wasu surori wanda irin waɗannan surorin waɗanda suke sanya wato rashin amincewa 'yan kasuwa a cikin zukatan masu sayan kaya hakika wajibi ne wa'inda suke irin wannan zalunci na kasuwanci su hannu daga abin da suke yi kuma hukuma ta tsaya a kansu domin ta dinga hana su a samu hizba wanda suke zagayawa suna hana algush abin da ya shafi harkar kasuwanci domin taimakawa musulmi da kuma taimakon su kansu 'yan kasuwa da suke irin wannan wato ainihin ha'inci a sanar da 'yan kasuwa abubuwan da suka jahilta na al'amuran addininsu a karantar da su halal da haram domin kar su je su cutar da al'umma su zalunce su hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a a bisa da sallah da ba da zakka da adalci wa kowane musulmi ka bashi sa inda ya kamata ka bashi duk wanda zuciyarsa kubutacciya ne daga dukkan wasu dabaru na ha'inci da algush to za ka samu wato ainihin ya zama mutumin kirki ya zama nitsatse ya zama mai albarka a rayuwarsa a lokacin da mutanen banza suke ɓoye albush suke yin wasu abubuwa na ha'inci da yaudara a cikin wato ainihin kasuwancinsu amma duk mutum mai gaskiya ko da a idon makiyansa ne zai zama mai kurjini zai zama mutum mai mahimmanci mai ɗaukaka a cikin al'ummarsa saboda gaskiyan da ya rike har abokanin gabansa sun san cewa mai gaskiya ne ya ku muminai ku ji tsoron Allah ku yi mu'amala tsakaninku da kyautatawa da gaskiya da bayani dalla-dalla na al'amuran wato ainihin kayayyakinku ku nisanci yin ƙarya da albush da ɓoye aibi manzon Allah ta sama yana cewa masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matukan ba su rabu ba su fasa yin cinikin ko su yi cinikin yace idan suka yi gaskiya suka bayyana aibi Allah sai sa albarka a cikin kasuwancinsu idan suka yi ƙarya suka yi ƙarya suka ɓoye aibi ubangiji subhanahu wataala sai ya shafe albarkan kasuwancin gaba ɗaya ya ku bayin Allah ku lura da dukkan abin da kuke na mu'amala kada ku je ku fada cikin haramun domin ku sa kayan ku ya dinga farashi kada ku dinga tauye mutane abubuwan su ku tsare wa mutane dukiyoyin su ubangiji ta alaci ya ko da kuka imani kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci a bisa yarjejeniya kuma kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku ya ku musulmi ku sani cewa cutarwan algush yana da yawa ƙarshensa kuma mai haɗari ne hanya ce zuwa ga wutar jahannama so bi ne da zai sa ubangiji ta'ala ya fushi da kai hadisi ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud Allah ya yarda da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi manzon kuma yace dukkan wanda ya algush baya tare da mu kuma Makiti da yaudara karshen sa zai kai ka wutar jahannama ne ibn hibban ya ruwaito hadisin kuma hakika shi algush da rashin gaskiya a kasuwanci yana haramta albarka a dukiyan dan adam da kuma rayuwarsa ma gaba daya za ga ba albarka a harkokinsa sannan kuma babu albarka a rayuwarsa hakika yana hana an mutum addu'a ma kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ba zai amsa maka ba da cin haramun da kake a kasuwancinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ku mutane ku sani Allah mai tsarki ne baya karba sai abu mai tsarki kuma Allah ya umurci mu'mine da abin da ya umurci manzoni da shi ubangiji ta Allah ya ku manzoni ku ci daga tsarkaka abubuwa na halal ku yi aiki na gari hakika na san abin da kuke aikatawa ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ci daga tsarkaka na halal daga abun da Allah ta'ala ya azurta ku ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan dai shi kuke bautawa sai manzo sama sai buga misali da wani mutum wanda yake mai zo mai tsawaita tafiya tafiya sawabi ne na amsa addu'a amma ba za a amsa masa ba gashi matafiyi gashi mai bugu gashi da kore-kore alaman na tawazu yana daga hannunsa zuwa ga sama yana cewa ya rabbi ya rabbi yana roƙon Allah ta'ala bukatunsa amma matsalansa shine abincinsa haramun ne abun da yake sha haramun ne tufafinsa haramun ne ya koshi da haramun manzo Allah ta so ce to ta za a amsa masa idan kana cin haramun to ai kai ba abun amsawa addu'a bane in ko Allah ya amsa maka ya jarrabe ka ne ya maka talala idan ka je lahira ya azabtar da kai hakika al-gush dalili ne na cewa wato me yinsa mai tauyayyen imani ne da addini imaninsa ba cikakke bane addininsa ba cikakke ba ne nan mai nisantan ubangiji ne su subhanahu wataala sannan kuma musulmi ba za su amince da shi ba kuma sababi ne na azzalumai da kafurai su samu galba a kanku saboda algushi kuke na kasuwanci sannan su samu galba a kan dukiyoyinku da mutuncinku da gidajenku saboda haka mutuncin musulmi yana faduwa a lokacin da suka zama ba su da gaskiya alhaitam yana cewa wa'annan munanan abubuwa waɗanda 'yan kasuwa suke yi da masu ba su da wayanda suke ainihin sana'o'i da su ne Allah ta'ala yake sallada kakurai a kanmu har su dinga ribantar mu su dinga bautar da mu su ɗanɗana mana azaba da wulakanci kala kala so da haka masu sana'a masu yin ha'inci a gaya maka ga yadda za ka yi ka je ka ba haka ba ka zo ka yi abu mara kyau ka nuna mai kyau ne to wannan dukkanin su na sa abokanin gabanmu wato su zama masu iko a kanmu yanzu su zama masu gana mana azaba masu cin nasara a kanmu su zama masu bautar da mu ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga cin halal ya azurta mu da cin halali ibadallah inna mara amarakum bi salati was salami ala khairil bariyya wa hasal bashariyya wa qala azamin min qa'il inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وعنم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي wa an sa iri sahaba ti ajma'in wa an na ma ahun bi man ni ka ya a kar mal a kar mi izal islam wa muslimi wa azul shirk wa mushriki wa dan mir a da adin ibada kan mujahidin wan sur ibada kan wahidin allahu ma bi halali ka an harami wa a bi fabli ka an man siwa ibada ya amuru bi adi wal isani wa ita iri kurba wa yin ha anil fasha iwal munkari wal bagai ya yi zukun zakarun wasu kurun la hajjari واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله